Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da saroniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 23 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. To ko me yasa wasu 'yan jamhuriyar Nijar ke fargabar cewa Faransa na take-taken yin kane-kane a shirin bullo da sabon takardar kuɗin Eko? ai orange ba zaba ce babba wanda muke kasuwanci da babban kasuwanci mu da najeriya ne muke bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan ko shin 'yan boko haram sun sake dawowa kwanan nan ne ko shure-shuren karshe suke yi kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tara biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawar Amurka ɗan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa ba su da aniyar kiran shaidu a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump ba. a wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends. McConnell ya ce, Ba mu fidda aniyar gayyatar shaidu ba. Mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton. Adalci adalci ne. A makon da ya gabata ne jigon ɗan Republican ɗin ya yi watsi da kiraye-kiraye da shugaban marasa rinjaye a majalisar Chuck Schumer ya yi na cewa ya kamata su saurari ba'asi daga wajen 'yan uwansu 'yan majalisar wanda ya hada har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro john bolton da mai rikon mukamin shugaban ma'aikata na fadar white house mick mulvaney tun a baya jami'an sun ki bayyana a lokacin zaman sauraron ba'asi da majalisar wakilai ta gabatar kan tsige shugaba trump wata kotu a kasar saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ta su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar saudiya jamal khashoggi a bara a wata sanarwa da ya fitar mai shari'ar ya ce an zartar da hukuncin ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan sha'alan al-salam shi ne ma'aikacin mai shigar da ƙara a ƙasar saudiya وهم المباشرون والمشتركون fi قتل المجني عليه رحمه allah. Wannan hukuncin da aka zartar a yau Litinin ya biyo bayan ganawa na sirri da ya kuma wanke Sa'ad Al-Katani tsohon babban hadimin Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman daga zargin da ake masa na kisa na hannu a kisan kashogi hukumomin sojin amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarun ta yayin da yake kan aiki a yau litinin a kasar afghanistan a yayin da suke ba da wannan sanarwa dakarun haɗin gwiwar amurka da afghanistan ba su ba da cikakken bayani ba na yadda abin ya auku ko kuma inda hakan ya faru sai dai wata sanarwa da kungiyar taliban ta aikawa manema labarai ta yi nuni da cewa lamarin ya auku ne a yankin arewacin kunduz da ake yawan kai wa hari kungiyar ta ce an yi amfani ne da bam mai wajen kai wajen harin a kan dakarun amurka da na afghanistan ɗin. kuna shan labaran nan ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yi aron gama tsakanin masu zanga-zanga a faransa da 'yan sanda a yau litinin a tashar jirgin kasa ta gan de lyon da ke birnin paris yayin da yajin aiki da ake yi na fadin kasar ya shiga yini na goma sha tara masu zanga zanga dai suna kalubalantar hukuncin shugaba emmanuel macron ne na yi wa tsarin fansho na kasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnati wanda zai ɗauke musu damar karɓar fansho na musamman kana zai mai da shekarun ritaya zuwa 64 wasu hotunan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin na bfm ya nuna 'yan sanda masu kwantar da tarzoma suna ta kai komo suna ta kokawa da kimanin wajen mutum talatin a harabar wata tashar gar de leon wanda ta fi cinkoso wacce kuma ake yawan amfani da ita don zuwa wuraren shakatawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na Amurka a nan birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu yada zangon ne a jamhuriyar Nijar inda wasu masu ruwa da tsaki suka shiga fargabar cewa kasar Faransa ta fara take-taken yin kane-kane a tsarin sabuwar takardar kuɗin eko da ake shirin bullowa da ita. Silabar ma gare ka. Ainihin wanga kuɗin da ake ce ma eko na ECOWAS. 29 eh, watan Jun na 2000 da 20 ba daya ecowas ta ce kudin da za a yi sunan shi eko kuma baya da alaka da wani ero kadai a'a yana da alakoki da kudade da iro da dola da kudin cana ita sai da yawo tana tsara aiki sai fafarar shugaban kwadiwar da macron suka hutu suka ce ai wanga kuɗi na wannan kasashen takwas masu aiki da harshen haranshi kuma masu amfani da sefa ai kuɗinsu ne kuma cikin gaugawa 2020 za shi kwa tsarin ba gaskiya ciki kasan 2020 ba da za a yi a samu wannan kuɗin tsarin samun kuɗi a hudda wani kuɗi a sa wani kuɗi yana ɗaukar lokaci. anan kana ganin kenan kamar wata makarkashiya ce da aka yi eh, kuma da eh, hannun faransa wadan shi dama ka dama ba da za a yi tabar kuɗin wannan ba da za a yi tabari ta ga 'yan kasashen duk sun kiya sun yi fur sun ce mun tsanni wannan sefa din ba mu san shi don yana tuna mu bauta kuma an yi shi dan a yaudari kasashen mu ne to ka gani sai ta yi gauga ta ce in kun iya ruwa kun iya laka shugaba kamar watara in dai da su ba yadda za a yi kasashen musu zama na kansu ka gani ai waccan gungun na afirka ta tsaka kaga tunda babu irin wannan wanda suka zake kamar wataran kaga su hailo suna su amma munan kaga an yi shiga horon shi ta tura a yi kuma an ce ita ce za ta yi garantir din shi kenan inda za ta yi garantir din kudin ma a can za a buga shi yanzu a haka kana ganin kasashen eh, afirka ta yamma renon ingila najeriya da ghana za su iya shiga cikin wannan tafiya kudin horon shi ne za ta yi wakilanci kudin ya za a yi ta yi yanzu in ka ɗauka ai mu horan shi ai horan shi ba ita ba ce babba wanda muke kasuwanci da ta yanzu kama ka ɗauki nijar babban kasuwancinmu da najeriya ne muke in dai muna so mu yi abu wanda tattalin kudinmu zai shi da nigeria ne tunda duk mahiyawa kasuwancinmu da nigeria ne kuma yanzu kasar china ta zo ta zama kamar na ɗaya ma a kasuwanci da kasashenmu kenan inda wani kuɗi ma da ya kamata a yi alaƙa da shi ai ba iro ba ne a'a kuɗin china ne ya kamata in kuma ba a yi ba to akwai wata manuwa ce wadda horon shi ta tsara ta yi amfani da wanga shilgaban na cote d'ivoire yanzu ina makomar uh, waɗannan ko kuma kudirin na kudaden bai ɗaya da aka sa a gaba na a yanzu ya lalace mana tun da dai ba da za a yi nigeria ta yi aiki da wanga eko din wanda ƙasar horon shi ce uwa gidansa yau an bara ba a faɗo ba kenan ko tunda ita ce buga mu kuɗi kuma ita ce uwa gidan kuɗin to me ya raba shi da sefa suna kada ya kasa wani. ana turka turka saboda kudi. daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi ana ma kai naushi saboda kudi. maduba tsakanin ɗan adam gani shugaban kungiyar fscn kenan a jamhuriyar niger abdu idi a hirarsa da Barma kan wato nuna fargaba da kungiyoyi daban-daban ke yi game da matakan kasar faransa na yiwuwar yin kane-kane a sabuwar takardar kuɗin eko da ake shirin bullowa da ita to a gaida suleiman an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan ko shin sake dawowa 'yan boko haram suka yi ko shure-shuren ƙarshe suke yi me ke faruwa ne kafin nan a ɗan ji wannan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Wa alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana ɗaya bisani birnin wari. To malam ɗaya muna jinka. eh na ji ra'ayin naku akan me kuke yau eh wato maudu'in shine a batun hare-hare da yan boko haram ke ta kaiwa kwanan nan shin dawowa suka yi koko shure-shure ne na ƙarfi eh to wannan abin kaza abin sirri ne wannan eh zai mu ce Allah ya maganin su wanda kuma zai tuba Allah sai tuba domin abin kada ka ba ya ganewa to to kana ganin jami'an tsaro na tabuka koko suna iya karfe su mu dai iyakanmu mu kai su da addu'a lallai kan to mun gode sosai bari mu matsa zuwa nasarawa wake kan layi a nasarawa To, salamu alaikum, Malam Ibrahim, kana tare da Garba Sale, likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa na tsakiyar Najeriya. To, Garba Sale, ya kake ganin wannan al'amari? Sake dawa 'yan Boko Haram suka yi ko eh, shure-shure ne na ƙarshe? To, ni dai tunda waɗannan mutane mutane ne kamar mu. Hmm. zan ce daman suna nan sai dai burbushin su dai kan suke bullowa ni zan ce shure shure ne baya mutuwa tunda Allah ya sa an riga an gano suna nan hmm. to anan shawaran da zamu bayar shine hukumomi su dauki mataki ta yadda za a dakile su cikin gaggawa su kuma wayannan bayan Allah muna roƙon su don girman Allah su tausayawa al'umma don Allah don annabi su ajiye makamai su dawo cikin mutane kuma mu al'umma mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan matsaloli na Boko Haram da sauran dukkanin fitinoni a wannan ƙasa ta mu to mun gode malam Garba bari mu kada Yobe wake kan layi a Yobe kuna magana da Lami mai inji karamar kuma gidan Yobe to malam Lami ya kake ganin wannan batun ne to ni shawarar zan ba gwamnati yawai guda ɗaya ce kawai gwamnati ne musulhu da wannan mutane a zauna a tattauna da su in amince ni wannan shawarar da zan iya ba gwamnati kenan gudunmawa ta kenan to in sun ƙi sulhun ya kenan a babu akwai kungiyoyi da yawa da irin wannan wani aka nemi sulhu da su kuma ka zauna lafiya to Allah isa a sulhunta to daga yobe bari mu koma Kaduna Ba ke kallaye a Kaduna Ibrahim Kalmar shi garba barka da lasariya barka murtala sunana murtala ina kiran ku da garin gasa kamar tarayyar Najeriya haka to kalmar shi anya za a ce shure-shure maciji ne kana tunanin ka bige shi ko ka kashe shi sai ya dawo ya fasa kai ya kawo ma harbi in ya zuba ma dafi za a rayu kuwa ai ba za a ce shure-shure ba ne kaga kamar bai kasu ba kenan ko da sauran karfin shi abin da muke ba da shawara shine tsayawa a ce me zai hara ne a ce wai a tunkari mutanen nan a cikin dajijjikan da suke ne muna da sojoji da kayan aiki in har za a tsaya ce sun kawo hari a ce za a tare to lalle za su yi illa ba mu fata muna ba mu sojoji shin me zai hana duk duniyan da ake yaki america fa za ta tashi ta zo afirka ta je wani kasa ta jirge sojojinta don kar a zo a kawo mata hari hikima yaki na ya kamata sha abokin gaba ka je ka same shi da kakka jira sai ya kawo ma hari ba mu fata shawaran da muke ba su kenan da fatan za ta shi lafiya. To mun gode da fatan za su amfana da wannan shawara har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kalla a Kaduna. a sunana usman tamimu mai rediyo tv babban dodo zaria ma'ajin kungiyar zaɓe sanka to malam usman muna jin ka to alhamdulillahi a lallai dole ne a yaba masu jami'an tsaro ba za a ce ba su taɓaka komi ba amma su ƙara abin da muke mazargi muna harsashe akwai sa hannun wasu munafukai kuma muna nan muna ta do'a'i Allah zai bayyanar da su kamar yadda ya bayyanar da su lallai dole ne a tsara haɗa ƙarfi da ƙarfe shugaban ƙasa kuma ya sake tanadar musu makamai in ba mu manta ba a can baya abin da su da tsaro suka kokawa ba su da isassun kayayyakin aiki domin su waɗannan yan boko haram sun fi suka aiki dukkan mu san haka kuma in jarida da koka akan irin yanayin wannan to To mun gode sosai daga babban dodo bari mu kaɗa kanan dabuwa ke kalaye a Kano. Ka almasi garba barka da yamma. Barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kamfanin Najeriya daga kanan Dabo. To yau Kano aka bo kaɗa kuma? Eh, mun je ɗaurin aure. <laughs> To muna jin kama Alhaji Musa. To alhamdulillahi wai ni tambayar da ke so ka ya kamata ma maka tambaya a matsayinka na ɗan jarida international. Mm. Su waɗannan kawo nan ka fai tunani ko kuma al'umma masu su duba. ka wannan hari fa da ake kawo ba fa mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba za a yi gungu kusan mutum ɗari biyu ka ruba inda yoba take a ce duk waɗannan jami'an tsaro da suke get get get get wanda suke baka san iyakacin su ba a jihar Yobe. Oh. A ce har a zo a shigo gari a zo a kawo irin wannan harin wai a ce jami'an tsaro ban sani ba. Wasu shugaban Muhammadu Buhari wanda irin shawara al'ummar Najeriya za su ba shi ne wa'annan manya-manyan sojojin da suka bakale akwai wanda ya yi ritaya shugaban muhammadu buhari ka sallame shi ka jaraba wani sojan a gani wasu sojojin su jarraba wani aikin nasu mana amma an kyala mutane sai kashe mutane ake arewa inda aikin yarba a kashe wani ko kuma iyamurai wallahi shugaban kasa muhammadu buhari ya fito ya magana saboda mai mu ba iya ba da cawan arewa ne ba wata cije za su da tada hankali akan wani jan samu shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata fa gaskiya a gyara in ga mulki ka dawo arewa ne a tashi lafiya alhaji musa ko kana ra'ayin a yi kukan kura a fada dajin kamar yadda wani ya ce a yi bugun kwab daya to alhaji musa bari mu kyale kaka huta bari mu je mu nasarawa ke kala a nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji ya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da yi. Barka har ka sa Juli na ta rawa yau ma dai muna jin ka faɗi ra'ayinka. Malam Ibrahim abun da zan faɗa cikin wannan tafiya a gaskiyar magana shine mm. shugaban kasa yana mana tafiyan kwan gaba kwan baya. Don a gaskiyar magana duk mutanen nan da kake ganin su waɗanda suke wannan aiki wallahi an san inda suke, an san iyayensu, an mm. san gidansu, kuma duk lokacin na zauna da wani soja yana gaya min duk lokacin da mutanen nan za su zo su kai farmaki za ka ga sojojin da aka sa su suke tsaron wannan wannan wuri gabaki da za ga sun tashi sun hmm. watsi saboda a lokacin nan waɗannan mutane za su kawo farmaki saboda haka shi shugaban kasa kamata ya idon shi ya bude in ma yana bacci ya tashi a bacci ya zauna ya sani waɗannan sojoji manya-manyan sojojin nan a canja su in aka canja su a kawo waɗanda za su yin aiki su ma an gaba za su yi aiki ba canja su amma ta yaya mutane an san inda suke an san gidansu amma ana kallon su suna bin mutane suna kashewa suna hallaka mutane kuma mutanen nan yan arewa shi in ya sauka mulki zai dawo arewa ne ya zauna saboda haka in zai ji wannan kuka namu ya ji a matsayin mu na talaka in ko ba zai ji ba mu za mu ci gaba da addu'a abinda Allah zai yi mana ya yi mana na alheri a gare mu da baki daya da fatan za ku tashi lafiya na gode to mun gode shafale daga nasarawa bari mu je mu yobe a again waki kala a yobe To ka kaɗan nisanci rediyon ka ba ka balayin ka zai katse ya ma fara rawa ka nisanci rediyon ka muna jin ka. To ci gaba da magana. eh na ina ba da shawara ina ga abun da da yake gudana jami'an tsaron nan hmm. kamar yadda ba ta suke magana sun san inda mutanen nan suke ajejin nan ana ganin su a ce ga su sun shigo Hmm. abu da sanin musu ya kamata kawai a bari sai sun kawo hari ba tunda an san bet su ya kamata a kai musu hari to mun gode haka ina ga to mun gode da wannan shawara ta ka kai ma bari mu koma nasarawa ke kan layi a nasarawa kuna magana da dan bare bari daga jigwada a jihar nasarawa to dan bare bari eh, kulawa eh, muna jinka faɗi ra'ayinka gaskiya ni na fi ga laifin shugaba muhammadu buhari hmm. saboda jami'an tsaro wanda aka ba su wannan aiki wa'adinsu ya kare ya kamata ce sa kawo wani kuma an kawo wani a ce a wata uku a duba abin da suka yi idan ba su yi abin kirki ba a ce su haka kawo wani in hmm. allah ya dan an ana haka haka da samu na kirki kuma waɗannan mutane asayan da suke ya kamata riske su gidansu a cikin kasu yawa gaban da wani abun gaskiya to mun gode dan bare bari ko da ike layin ka ya katse amma an ji bayanin da kai mai muhimmanci bari mu koma kaduna garin gwamna ke kan layi a kaduna kalmaci alhaji musa garu na ji kamar karata tambaya eh to amma ai ka oke to an sa gurguje to wannan tambayar da kake da ita ba mutumin da zai kukan kura ya shiga daji shugaban kasa muhammadu buhari dole ne ya san abubuwan da ya kamata akan arewa in ya gama shugaban kasar nan arewa zai dawo saboda me za a ta kashe mutane kamar kisan kiyashi shugaban kasa muhammadu buhari kana soja ka yi shiru mutanen nan gaba daya allah da ya kiyaye allah ya sa ku tashi lafiya alhaji musa garu na to mun gode alhaji musa mun gode da ka dawo ka an samu tambayar mu to bari mu je mu jihar filato wake kan a jihar filato Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Baba Gwaskani daga namu karamar hukumar kwamfan a jihar Plateau, Nigeria. To muna jinka. Wato wannan bayani. Mm. Kamar da wani dazu ya faɗa ni daga baya cewa su kwamandodin da aka ba su wannan aiki. To abin da ya kamata yanzu a canja su. Mm. Kuma wannan sunan operation nasu daga zaman lafiya dole a mai shi zaman lafiya da ikon Allah. Oh. amma ana ce dole din nan ba Allah ne yarda ba ba za a dunga yi kawai ba za a ci nasara ba Allah ya sa tashi lafiya to mun gode sosai ka yi bayani mai kyau kuma ka ba da shawara mai kyau a koma ga Allah amma kuma Allah ya ce kamar yadda kai bayani Allah ya ce tashi in taimake ka a ce zaman lafiya da ikon Allah to Allah isa sun yi amfani da wannan hikimar da ka gabatar. To mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudunmawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. akalla 'yan wasan kwallon kafa bakwai na kasar eritrea ne suka yi batan dabo bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na yankin gabashin afirka a uganda wannan ne karo na biyu da 'yan wasan kasar suke arcewa a lokacin bugawa kasar su wasa a wasu kasashe a wannan shekara bayan da a watan oktoba 'yan wasan kasar biyar suka tsere daga otal ɗinsu a tsakiyar gasar hukumar shirya gasar ta ce tana farautar 'yan wasan kuma tuni ta shaidawa hukumomin kasar uganda bacewar tasu karon battar karfe tsakanin kungiyoyin tottenham da chelsea na ingila wasan premier a jiya lahadi ya kara zafafa matsalar nuna wariyar launin fata a sha'anin kwallon kafar duniya inda gwamnatoci ke kokarin shigowa domin yaki da matsalar an dakatar da wasan da ya zafin gaske na dan lokaci bayan dan wasan chelsea antonio rudiga ya yi korafin ana masa shewar biri a filin wasan na tottenham inda nan take alkalin wasa ya tuntuɓi jami'an gasar ta premier da kuma na ƙungiyoyin ƙungiyar kwararrun 'yan wasa ta yi kira ga gwamnati da ta binciki lamarin domin ɗaukar mataki to sai dai gwamnatin ta ce hakika za ta shigo ciki muddin hukumomin wasan kwallon kafa suka kasa shawo kan matsalar ta nuna wariyar launin fata a wasanni To ko baya ga wannan ma wasan wanda ya kasance fafatawa tsakanin tsohon koci Jose Mourinho da tsohon yaron sa Frank Lampard ya ji hankalin manazarta sha'anin kwallon kafa. Tottenham da ke karbar bakuncin wasan ne ta ji jiki inda Chelsea ta doke ta da ci biyu da nema lamarin da wasu ke yi wa lakabi da yaro ya doki mai gidansa yan kwanaki bayan da mourinho ya yi sharhin cewa yan wasan chelsea da ma mai horar da su matasa ne da ba su da kwarewar karawa da manyan kungiyoyi Dr. Zubairu Sahabi mai sharhi ne akan lamuran wasanni a Najeriya. Wannan ya tabbata cewa matsalar da gare shi ne domin idan ka kula ga abin da ya faru gajiya matasan chelsea sun ga rawa a zo a gani domin sun mamaye tottenham a cikin gidanta kuma suka samu nasarar zura kwallaye har guda biyu wannan ya nuna cewa rashin dama tafukar da suke yi daga mai horarsuwa ne ba daga laifin 'yan kwallo ba ne domin a gajiya da aka basu a tsari mai kyau sun zo sun ga rawa gani kuma an samu nasarar cin kwallo wannan ya nuna cewa shi maruhu dama shine bai iya zama da matasan kwallo ya fi son tsofaffi kuma idan an lura yanzu ma dukan dabarunsu na kwallo sun fara karewa. To da murtala to ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaici. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawar Amurka ɗan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa ba su fidda aniyar kiran shaidu a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump ba. A wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends, McConnell ya ce ba mu fidda aniyar gayyatar shaidu ba. Mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton. Adalci adalci ne. Wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ci sake su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar saudiya jamal kashogi a bara a wata sanarwa da ya fitar mai shari'ar ya ce an zartar da hukuncin ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan shalan al-shalan shine mataimakin mai shigar da ƙara a ƙasar saudiya hukumomin sojin amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau litinin a kasar afghanistan tuma masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Tusile wacce ta karanto mana labaran duniya. da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin da kuma shi injiniya na wannan lokacin wato Voltec zanga-zanga. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai kuma gobe.